Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Muhawara Studio Kalangu. Shirye-shiryen da Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye tare da haɗin guwa gidajen duka talatin da hudu ko in ce jauhin wannan ƙasa tamu guda takwas a nan birnin mai kuna kuna iya sauraron shirye-shiryen studio kalangu kai tsaye a kan gidajen rediyo da suka hada da alternative fm da amfani fm da kwaratige fm da challenge fm shi dai wato wannan dandali na muhawarar studio kalangu wata dama ce ake yin muhawara ake tattaunawa da fadakarwa da ilmantarwa da wadda kan al'umma kan batutuwa da dama da suka jiban al'umma tattalin arziki muhalli da dai sauransu haka kuma ana gaito kwararru wanda suke ba da amsa kan tambayoyin da mutane suke azama kansu wanda suka shafi zamantakewar su da kuma halayyar su da ma tattalin arziki da sana'ar su da dai sauransu domin haka ne a yau ma Sido Kalangu wata mai da hankali kan muhimmin batu na watan azumin Ramadana ganin cewa wannan wata na azumi domin gudanar da ibada yadda ya kamata wannan wata na Ramadan ya ce watan da ya kamata duk wasu wasu abubuwa da ake saidawa ya kasance an sassafta su ta yadda shi wato mai azumi zai samu zarafin tayar da wannan azumi na shi ba cikin matsala ba domin tattauna wannan batu na tsadar kayayyaki a lokacin watan ramadana ne muka ga ya dace mu gayyato baki wanda za su taimaka mana wajen tattauna wannan muhawara a nan ɗakin magana ina tare da malam sani sabiu suleiman kakakin wannan kungiya ta addinin musulunci sannan kuma wato shine shugaban shugaban kungiya ta ASEP sannan kuma ina tare da Riberan Baraje Jargu kuma shi ma to mamba na kungiyoyin addinin musulunci da na kiristoci a karkashin inuwar Sidir kuma ina ganin ma'ajin kuɗi ne na kungiyar ta Sidir ta ƙasa. Barka da haka. Riberan sai ku gabata mana da kanku. To ko da yake ka fara amma zan fara tukuna da godiya. Godiya zuwa ga Allah wanda ya bamu dama domin mu kasance yau cikin wannan studio mu kawo iyakan namu kokari don taimakon jama'a. jama'a sa'an nan godiya zuwa ga magabatan wannan studio waɗanda suka gayyace mu domin mu zo mu taimaka wato cikin zaman yau da kullum wato ni kamar yadda ka faɗa reverend baraje jergu na hito daga ecclesia upen amma mamba ne na amin ya zamanto ina mamba na sedir sedir national zan dawo kan malam sani malam sani eh, bismillah sai ka gabatar da kanka ga masu sauraron mu sunana dai malam sani sabi suleiman eh, ni ne kamar kakakin kungiyoyi ƙungiyoyin addinin musulunci 36 wanda ake ce ma faikat hmm. kuma ina daga cikin kamar komisar okonta na komite di dialogue inter intra religieux pour la paix hmm. tsakanin kirista da musulmi bisa harkar zaman lahiya kuma ina cikin ina daga sakatare kuma da mai yada labaru da zata kungiya da ake ce ma kungiya ta addinin musulunci wadda take aiki bisa abin da ya shahi planification familial tsarin iyali hmm. da kuma abin da ya shahi education tarbiyya ta yara ni president ne na kungiya ta wadda ake ce ma ISEP association islamic for la culture lady castro et eh, eh, salamu alaikum mm, bare mu shiga kai tsaye cikin wannan gundarin wannan muhawara tamu wadda ta shafi batun tsadar kiyayin masarufi a wannan lokaci na watan ramadan bari mu fara da kai malam sani a musulunci wannan lokaci na watan ramadana ya ne ta kamata shi musulmi ya kasance cikinsa musamman idan an ce taimaki dan uwan nasa eh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ba da haka assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ka san shi wata wata azumi mai albarka kuma a cikin shi ne aka sabka da alqur'ani eh dinda Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wanda ku ba da gaskiya ku kai imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajaba mutanen da suka wuce to shi wanga wata manzo Allah yana cewa awwaluhu rahama wannan goma na farko rahama ne wa ausatuhu magfiratan Tsakiye shi kuma eh, gafa kafara ne wa akirhu ittaqin minan nar kuma ƙarshen shi kubuta ne daga wuta me yasa annabi ya gaya haka eh ya kamata ga ƴan uwa musulmi wata in ya zo na azumi ya kamata mutane su tausaya bisa kan tsadar rayuwa da ake yanzu kaga in azumi ya duk abin da ka sani na abinci sai a linka mai wannan ba imani bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ismah yusmah laka ya kai ɗan uwa musulmi ya kai ɗan uwa mai tsoron Allah mai neman gafara mai neman aljanna isma ka tausaya ka sauƙaƙa yusma laka ubangiji zai sauƙaƙa a gare ka duk mutumin da bai sauƙaƙa ma yan uwa musulmi ba to Allah ba zai sauƙaƙa mishi ba to malam sani kenan ya batun taimakon kai da kai wa zumunci yake bayyana a daidai wannan lokaci kenan eh to ai kamar magana da muka yi ai taimakon shine yanda annabi ya gai yanda akwai cikin hadisi bukari da musulmi yana cewa la yurham man la yurham eh, ubangiji ba zai jin kai ga wanda bai da jin kai ba duk mutumin da ya jin kai da dan uwansa ya ba ya jin kai ma'ana menene jin kai kamar taimako tsakanin yan uwa na juna ai akwai mutane da suke cikin bukata sosai ba wai sai cikin lokacin watan azumi ba ko eh ka san shi kuma abin da ake aiki da shi kamar ga watan azumin hmm. in kai aikata alherin alherin ya hi lada da yawa menene falala azumi yanzu misali eh cikin hadisul qudsi ubangiji yana cewa kulle amalin bin adam lahu dukkan aiki wanda za ka yi na ibada wannan kanka kake ma Allah ya ce illa siyamu sai dai azumi hmm. fa innahu li Allah ya ce wannan nawa ne wa ana ajizi bihi kuma ni Allah zan saka ma bawa da shi hmm. to shi yasa kake gani duk aiki da za kai cikin azumi na lada ko na taimako saboda azumin nan Allah ake mashi kenan dole ne ya kamata bakin gwalgwado bakin hali ka yi ta taimakawa ma bayan Allah ka yi ta aiki na alheri duk abu wanda zai zamanto za ka samu lada in ɗaya ne to sai an ka maka fiye da eh, zuwa ɗari har zuwa dubu saba'in. To mana sani abin da yake bani mamaki shine idan an ce watan azumi ya kurato koko yana shirin kama maimakon a sauƙaƙa ma talakawa sai ka ga su musulmin da su ne za sa kaya su yi tsada shin ba ba akwai rashin fahimta. Eh to ba ma rashin fahimta ba ne rashin ma san babu imani ne tun daga yadda na gaya maka wanda a manzo Allah ke cewa wanda hadisin da ke cewa isma yusma laka ya kai dan uwa musulmi ka sauƙaƙa Allah sai sauƙaƙa a gare ka duk wanda bai sauƙaƙa ma dan uwan shi musulmi ba ran tashi alƙiyama Allah ba zai sauƙaƙa mishi ba eh, to na gode eh, bari dawo wajen Reverend baraje eh, shin taimakon jama'a yake a bangaren wato addini naku na kirista kwarai da gaske domin wannan tambaya mai mahimmanci wadda ka aza to ina son dan waye kan mutane kaɗan bisa ga wani abu kamin in bada amsa shine kirista da azumi da yawa suna tsammanin kirista ba su azumi ko kuma waɗansu suna ɗauka a karkace na cewa ai kirista rabin azumi na suka yi ko kuma gashi gashi um, a ƙashin gaskiya krista suna azumi mm. suna azumi domin ni na taɓa zama da wani yace mini lokacin da muna hira yanzu shekara talatin babu juma'a da Allah ya yi wadda ya yi rataye ta azumi hmm. kuma shi azumin da yake dauka in ya tashi karfe biyar na safe sai gobe karfe biyar yake kasuwa. kenan awa ashirin da hudu na yake yi na azumi kaga irin waɗannan mutane an ce ba su azumi to krista suna azumi sai dai akwai irin dokar da bibil ko kuma annabi isa ya bamu akan azumi hmm. ya ce lokacin da muke azumi kada mu bari wani shi san muna azumi shi yasa krista yana iya ini da kai amma baka san shi na azumi ba sa'annan akwai kuma wani wasu ka'idodi da suka shafi azumi wato a wajenmu shine idan kana azumi wannan abinci da za ka ci na rannan ka ɗauke shi kai sadaka ko ka ba wani hmm. wato kaga abin ka ya zama complete kenan ka yi azumi kuma shi azumi don me ake yin shi eh akwai dalilai iri-iri bidan rahama Allah bidan taimakon Allah bidan gafara Allah bidan kuma wato wani abu dai da ake so ubangiji Allah shi ba mu to saboda haka Kirista suna yin wannan ah, a akan zancen taimako lalle na sani muna cikin lokaci inda musulmi ko ina cikin Nijar da cikin duniya gaba ɗaya wato suna cikin wannan lokaci na tunani wato na azumi na biɗan Ubangiji Allah. To wanda ke biɗan taimako don mina shi ba zai taimaki wani ba. Nan ne kauki da Wato nan ne babban matsalar ta kana biɗan Allah shi taimaka maka amma kai baka taimaka ma dan uwanka. Kenan har yanzu ka zama kenan eh, mi aka ce kana tumka kana walwala. Saboda haka wato shi taimako lalle ba lokacin azumi kaɗai ya kamata ya kasance ba amma idan an sa zuciya ta bi bidan Allah to a wannan lokaci ya kamata a ce taimakon ya bunƙasawa an hiyin shi hmm. saboda haka kuma in dai da zuciya guda mun kabe da Allah na tabbata da abu guda ubangiji Allah zai bayyana zuwa ga wanda yake bi shi hmm. saboda haka mu masu bin annabi Isa wato Krista eh, in ma an diba kalma musulmi <laughs> dan so da dama sai ka ji ana musulmi da Krista wannan kalma in an tsaya an dibi ma'anarta wato musulmi shine mai tsoron Allah Krista musulmi ne tunda Krista yana tsoron Allah Krista yana bauta ma Allah Krista yana son shi aikin Allah kenan in an bi ta ma'anar wannan kalma Krista an iya ce shi ma musulmi ne saboda haka amma mutane suka kawo bambanto abin ya zama abin da ya zama bazan girce magana reverend abin da nake so in gane shin idan kuna azumi muna ganin bangaren musulmi wato wasu yan kasuwa sukan sa komai yayi tsada ga ana a cewar su lokaci ne na su yi kuɗi shin yana da kyawu irin wannan abu sa kaya su yi tsada ko ka biɗi ka sa samu bisa ga dan uwanka ya zamanto ya saba ma kai abin da kake bida zuwa ga Allah hmm. kenan ba daidai bane abin da ke da kyau shine in dai kana bidan rahama Allah in kana bidan taimakon Allah to kai ma ka taimaki wanda ba shi da kenan ka taimaki wanda da karamin ƙarfi kenan kana iya ma cikin abinda da kake da shi ka rage kuɗin wannan ya zama cikin taimako in ka rage kuɗin wato saboda wa kai saboda Allah kai kuma ubangiji Allah zai saka maka idan kai saboda shi abinda na iya faɗi kenan akan wannan ina eh, gode Reverend, eh, barin dawo kan Malam Sani. Malam Sani ya zama al'ada. idan an ka ce watan azumi wato dukkan 'yan kasuwa za su ta murza hannu kan cewa wata dama ce gare su na arziki na samun kuɗi bisa wato bayan talakawa ta wace hanya ta hanyar tsadanta duka yawancin kayayyakin da waɗannan musulmi suke amfani da shi a cikin wannan watan azumi shin eh, musulunci ya ce a ya kaɗan Mala'ada, wallahi duk wanda ya sa tsada a cikin wannan wata don ya samu arziki ba zai samu arziki ba har abada wallahi al'azim kai na ce wallahi azim saboda duk abin da kashe manzo Allah ya gai yace ya dan uwa musulmi istima ka tausaya ka sauƙaƙa sannan shi kuma Allah ya sauƙaƙa a gare ka to ya za a yi kai baka tausaya ba baka sauƙaƙa ba kuma shi Allah ya tausaya a gare ka bai yiwa ne duk wanda ya saci manzo Allah ce ku yi hakuri da karamar riba ko mun kankanta ta Allah ya sa mata albarka shi ko albarka ake nema ba yawa ba ka gane duk mutumin da zai kawo tsada ya sa ma yan uwa musulmi wani na sa abin bai iya sayi eh? wani ga 'yan kuɗin shi kaɗan bai iya sayan abin an zo an sa tsada kuma sai wanga wata mai albarka za ka so ka samu kaya tsada Eh? ya za a ka samu rahama ubangiji ba ma yiwa ne to ba akwai wani laifi kuna ku eh. na malamai da ba kuwa da kan wato mutane kan gaibu da ke tattare da irin waɗannan hanyoyi da ake bi na ta kaya ga talakan da shi yake amfani da kaya a wannan ana gargadi ana wa'azi me ka san shi eh, manzo Allah na cewa ma ana rasulu illa al balag ni manzo ne an aiko ne isar da aiki eh, dole in gai amma ɗauka ba dole bane ga mutane mm. yau in ka diba wanga wata da kake gani ka tsaka yi nazari da kyau azumi Allah ake mashi duk abin da za ka yi ma Allah ya kamata ka tsarkake shi ka tsaka yi tsakaninka da Allah dibo mutane ke zawa su ce da dukiyarsa saboda Allah mm. Allah yana cewa alqur'ani ya ayyuhal ladzina amanu ku ce da dukiya ko wani ku ba da gaskiya ba sai lokaci ya zo ba karshe ga mutuwa ko za ka mutuwa ka ce a Allah ka maido da ni in ce da bayan Allah in zama to daga cikin mutane mu ne a'a Eh, manzo Allah da bakin shi yace duk wanda ya sha da mai azumi hmm. ko ce da mai azumi kwafi ɗai na ruwa ko madara to Allah zai baya aljanna hmm. kwafi ɗai man ma'ada aljanna wajen Allah ai ba wani abu ce ba. E to amma kuma sai mutane suna suke saba ma da abin da Allah ya ce kenan. Ai in da kalata bi man ahabbta ai kai baka ishirin da wanda kake so. Hmm. In kai wa'azi mutane wanda Allah ya shirye da shi dole zai bi hanya akwai mutane wanda suna sauƙaƙawa su tsatsaka mu bayan Allah haka ana samun su amma ba su da ma'ana ana samun su amma ba su da yawa yanzu ka dauki misali a daidai wannan lokaci na watan Ramadana a mm. sauran kasashe in dauki misalin kamar wato Senegal kamar Pakistan kamar kasar Saudi Arabia mm. yawancin lokaci ana amfani da wannan wata domin a sabko da kayayyaki matar da kowa zai iya saya to a nan Nijar ba haka ba ne batun yake eh, wannan yana nuna cewa musuluncin namu har yanzu bai ƙi da zama musulunci ba eh to ga yadda ka ka gai mutane arziki ne suke nema kun ba su nema arziki sai cikin ga wata mai albarka kenan tunda komi tsare ke a cikin wannan wata malam Isa komi tsare sai sun kuntata ma jama'a hmm. shi kuma manzo Allah yana cewa la yarham man la yurham eh, babu jin kai ga wanda bai da jin kai duk mutumin da bai ba bayan Allah jin kai ba to na tashi alkiyama Allah ko kallon shi ba zai yi ba yanzu in ka diba Saudiya in azumi ya kama har azumi ya kare ba ka saya abinci saboda mi saboda masu arzikinsa sun san darajar watai za su sayo abinci kowa ga abin da wani ya ba da ruwa wani ya ba da madara wani ya ba da kashi hmm. kullum ne abinci ga yanan har sai ka ci ka bari a gani saboda sun san me ke cikin wanga wata kuma sun san wane ne ake ma'azamin eh yanzu mama ada zan baka misali guda yau shugaban kasa ya sa ka aiki ya ce yana son ka mai aiki kaza ya za kai wannan aikin kenan dole sai ka tsaka kayi nazari kayi shi da kyau ko eh, sannan ka kai mishi ko dan ya ji daɗi shugaban kasa ne to ina ga Allah gaba daya Allah ce Allah ake ma azumi yace dukkan aiki na dan adam eh kanshi yake ma illa mu sai dai azumi Allah ya ce wa inna fa inna huli wannan nawa ne wa ana ajizi bihi kuma ni kaɗai na san abin da zan saka bawa da shi to malam sani ina zuwa gare ka amma tambayar da nake so yi ma yanzu a matsayinka na musulmi kana ganin ya dace su waɗannan yan kasuwa da suke ikirarin kullum wato musulmi ne su amma kuma wannan a bangaren kasuwanci komi nasu suke sa tsada a gare shi dalilin wannan wata eh alhali kuma an ce wata ne na falala eh, Eh, musulmi ne su amma kuma samun rahama ubangiji ba musuluncin nasu ya cika ya cika amma ai misali zan baka wani misali ai sai an je lahiran ne dinda tun da ba su kan da mutane ba su ma ba za su shiƙa wajen Allah Allah har abada ba zai arziki ko ana ganin ka tara abin to Allah sai ya sa wani abu wanda zai ka samu asara abin tunda baka tausaya bayan Allah ba nagode mallam nagode mallam ba eh, za ka samu rahama ko gafara ko ku fita daga wuta nagode eh, reverend eh, bare bare je in dawo gari ka <laughs> shin ana yar batun imani a daidai wannan lokaci idan kuma shi ba ka e, taimaka ma dan uwa in yana cikin matsi to ga dai abin da bibil ta ce bisa ga taimako mm. ta ce ga wanda ya sanya abin kwarai idan bai yi ba zunubi ne mm. in dai ka san taimaka ma wani daidai ne ya kamata ka yi shi ba kai ba to ya zama zunubi sa'an nan magana Allah ta ce kuma mu biɗi mulkin Allah sauran abubuwa Ubangiji Allah zai ci cika mu wato wannan biɗan mulkin Allah yana cikin tausayin jama'a yana cikin taimakon jama'a yana taimako yana cikin ƙamnar jama'a yana cikin kuma saduda na bidan Allah da gaskiya idan mun yi wannan aka ce shine abu na farko da ya kamata mu yi sauran abubuwa wato shine arzikin duniya shine duk abin da ya shahi dai abin da zai sa ka ji daɗi aka ce ubangiji Allah zai baka shi hmm. mai arziki ga wuri ya kamata a ce arzikin dukan kowa ne amma in ya to kana da arziki ga wuri baka taimakon kowa to arzikin ka ya zama na banza kuma shi arziki ka san kashi kashi ne eh akwai arziki na kaya muna bisa ga zancen haraka abubuwan da ake saisuwa da tsada ko wanda ake eh, amfani da su a wannan lokaci mm. to ko da yake akwai arziki na hikima arziki na bada shawara arziki na taimako mm-hmm. misali yanzu muna magana akan masu sana'a masu sai da kaya da tsada to babban arzikin da ya kamata kuma a mu kasance da shi shine mutane su ƙara ba su shawara su ba su shawara don akwai wani bai san da wannan ba ko kuma bai iya gane akan wannan ba to a bashi shawara ce kai in kana da arziki ya kamata arzikin nan naka in kana son ya haɓaka ya zama to ya zama arziki ne wanda yana taimakon jama'a. Rabiran ina ganin a wannan lokaci mutane idanu rufe ne suke neman su yi arziki shin wannan hanya ce ka wadda ta dace tun da eh, kawai da ka bayyana a bangaren ah. kirista da a bangaren mm-hmm. musulmi ana azumi mm-hmm. amma kuma abin ya sha bamban da yadda kowane wato yake da kuma manuhar da kowa yake da haka aka kamar da kuka bayyana mm-hmm, to mm-hmm. ai yanzu in ku kuna wannan azumi haka kuna kuma fuskantar waɗannan matsaloli da shi fuskantar yadda ma za su samu abin da za su bude baki mu ba mu yin haka kuma ina shakka da a ce kirista wanda yake azumi zai ƙara wani abu bisa ga abubuwan da yake da shi don shi samu wato wani arziki na duniya babban arziki shine na Allah da yake ubangiji aka ce lokacin da muke azumi ka tsaya tsakaninka da Allah Allah wanda yake gani a boye irin yadda kake yin azumi shi zai saka maka to saboda haka lokacin da Kirista yake azumi yana saduda ne kuma bai da lokaci na cewa shi ƙara wani abu ko kuma shi sa abubuwa su yi tsada eh, domin ya ci riba a'a babban ribar da Kirista yake bida riba ta Allah wato shine ubangiji Allah ya karbi wannan azumi da yake nan yana yi ubangiji Allah kuma ya sa albarka ga abin da yake bida wato shine babbar riba kenan mu ba mu da lokaci na cewa bari mu ƙara abubuwa su yi tsada don saboda mu samu abin duniya ba abin duniya wannan abu kamar ya zama al'ada a cikin wannan ƙasa ta mu da zaran an ce mutane suna cikin matsi a lokacin nan ne kuma su 'yan kasuwa da makamantansu suke sa komi ya yi ƙarin tsada a cikin kasuwanni ka san ɗan adam mutum mutum ne ko ba gaskiya ba hmm. ba iya tilasta mutum akwai rana tana zuwa inda kowa zai ba da lisahin abin da ya aikata amma ga yanzu muna cikin lokacin alheri na Allah inda mutane suna yin abin da suka ga dama amma rana tana zuwa inda duk abin da mutum ya shifka shi zai girba saboda haka abu guda ne muka iya mu yi shine mu jawo hankalin mutane na cewa bidan Allah na gaskiya shine ka bida tare da tausayin mutane ka bida tare da taimakon mutane ka bida kuma tare da jin tsoron Allah cikin dukan abin da kake yi in kayi wannan ubangiji Allah zai karba kuma sai shi wato abin da kake yi nagode pastor nagode nagode bari in sake dawa gari ka malam ustaz eh, sani mm. shin matsalar eh, ta wannan lokaci in an diba a musulunci batun riba ga ɗan kasuwa babban laifi ne a musulunci shin kana ganin kuma a wannan lokaci na watan azumi ya dace mutane su rika aikata riba alhali kuma wata ne an ce na falala eh kasan Allah yana cece alqur'ani eh, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ubangiji ya halatta a yi kasuwa saye da sayarwa hmm. amma ya haramta riba eh, ƙaramin zunubi na riba na ma'ada ƙaramin zunubi kana ji hmm. kawai mutum ya kwanta da mahiye shi shine karamin zunubi na riba wa iyazu billahi ya gani eh, duk ɗan kasuwa in gaya maka duk wanda bai ji tausan yan uwa musulmi a cikin wannan wata to ya tabbatar da Allah ba zai ji tausan shi ba har abada saboda ni dalili saboda azumi Allah ake mishi da arzikin da komi duka na Allah ne ya baka shi dan ka tausaya manzo Allah yana cewa man faraja anal muslimi kurbatan min kurabi dunya faraja Allah anu kurbatan min kurabi wal qiyamati wanda ya yi ma dan uwansa bakin ciki daga bakin ciki na duniya yau an wayi gari wata ya kama ka lura kana da makwauci baya da hali ka sayi wani buhun shinkafa ko buhun masara ko buhun hatsi da sukari ka je ka je ka bashi ba wanda ya sani ran tashi alkiyama sai Allah ya ruha maka asiri abin da kai wanda ka sani da wanda baka sani ba saboda ka yaye ma dan uwanka bakin ciki daga baƙin cikin duniya to tun nan duniya kai ma Allah zai yaye maka baƙin ciki tun duniya har lahira kuma hadisi manzo Allah yana cewa la yarham man la yurham duk wanda bai yi sauki ba ga ɗan uwa musulmi to ka tabbatar da Allah ba zai mai sauki ba ta tashi alkiyama azumi manzo Allah na ce farhata ni. mai azumi yana da farin ciki biyu farin ciki na farko farhata inda ifdari lokacin da zai bude baki ya kai azumin shi lahiya lau kuma farin ciki na ƙarshe ranar da zai gama da ubangiji shi shi yasa kullum muna kira ga 'yan kasuwa ya kamata su sauƙaƙa bisa kan da ka je sai abu sai ka an ce su ma daga can sama ne shi ta dai maganganu ana kariya. tun da ka taɓa wannan bangare wato su yan kasuwa sukan ce a su ma inda suke sa zuwa su saro ne abin komi ya ƙara kuɗi hmm. abin mamaki kenan shin hujja ce gare su na su ƙara kuɗin kan duka abubuwan da suke sai da to hujja ce ba hujja ba wasu suna iya su ƙarya wasu kuma kawai sun ga wata ne wanda mutane suna da buƙata abu sai su a bari a ƙara kuɗi ga abu yanzu misali wannan eh, rabin tiya na tumati yana dala tamanin kayan azumi yanzu. yau an waye gari ya kai shi kako ɗari uku subhanallah to ka sako na ai zalunci ne yanzu wani wuri ka ce a baka lemu na na na goma ma ba a baka to ka gani to kenan kaga ka tabbata wannan musulunci shi gabaki ne yake da bai taimaka ba bai shin da dan uwan su ne game da annabi yace kuma ran tashi alkiyama ai duk gaban Allah zai zo wallahu ya kabiru wa yabsi ubangiji shike yalwanta arziki kuma shike rikewa dan haka yawan riba ba shi ke sa arziki ba riba ɗan kaɗan in Allah ya sa mata albarka kuɗi yan kaɗan in Allah ya samu su albarka to wallahi sai ka ka wadatu kuma yan uwanka sun wadatu wasu ma can wanda baka sani ba sun wadatu amma komai yawan kuɗi in ba su da albarka wallahi duk inda za a tahiya ka gane duk ƙarshen su su ƙare ne ka hanya ta banza yana cewa kan min fa'atin qalilatan ai da yawa jama'a ƴan ƙanƙanwa galabat fi'atin kasiratan bi iznillah wallahu ma asabirin abin da yawa ka gane zai zamanto bai da ƙari. sai abu ɗan kaɗan ya zaman tuna da ƙari sai rinjaye mai yawan amma da izinin Allah ubangiji yana tare da mai haƙuri 'yan kasuwan ba su tashi neman arziki sai wanga wata ya zo ni ga tawo fahimta mm. ga tawo basira mm-hmm. gan nike kamar an rena ubangiji ne menene rena ubangiji lokacin da za ka ma Allah aiki lokacin nan wai za ka samu abin ka tsada kenan in ana so a yi in ana so ka a yi to kaga wannan ai wannan yana da kyau taimako mm. amma um, um, mu dawo kan wato wannan batu na su yan kasuwar mm. wanda su ka kasu yanzu ana cikin wannan tsare tsake watan azumin nan mm. yanzu idan an ce an doshi wato shirye-shiryen sallah nan kuma wata sabuwar tsada ce za ta shigo cikin kaya wanda ya kai mutane sai sun ci bashi ma sannan don samu sai abin da za su yi cin abinci na sallah tufafin da yansu za su sawa duka wannan wani yasa saboda su 'yan kasuwan nan sun ga lokaci ne wanda dole mutum yana da kuɗi ya saya an bayar da kuɗi eh, ba zai saya ba eh, komi zai yi ni a ta fahimta ka gane ka san shi addini musulunci sauki gare shi duk in kaga abu ma yayi tsada ai ba dole bane sai ayi kayan sallah ka gane ba dole bane sai an yi tuwon sallah yanzu ni abin da ake so yanzu azumi ya karɓi na na yarda da eh. magana ka amma kana ganin magidanci zai iya ya kyale ɗan shi a wanga lokaci ya ce ba zai musu tufafi ba bai in yana da hali Ah, ai abin da wanda baya cikin shari'a abinci ma eh kenan ba za a ci ba abin da wanda baya cikin shari'a ai ba dole bane ba sai an yi abinci ko an yi tufafi shi abin da ake so ka samu riba wanga wata ka hmm. samu ladan shi na farko muna jibin mutanen da ba su son wannan ma riba ta wannan wata da su tunda wanda ke son riba hmm. ganin ka komi zai zai rufe ido wajen ya taimaka ma mutum ya kiya kawai shi kuɗi ne zai nema yau ai shine nace maka su wa'annan mutanen ran tashi alƙiyama gaban Allah su ma Allah ba zai musu jin kai ba saboda yanda annabi ya gai in ka ji kan da dan uwanka musulmi eh, ka buɗe mai hanya ya samu eh, sauki to kai ma Allah zai maka sauki kenan ba sai nemi saukin ba ta yaya Allah kuma zai ba su sauki shi yasa ni ga nawa ra'ayi ga nawa fahimta a gani in abu ya tsara ka a bar mutane kayan a duba Allah Ayi ta hakuri ai shi matsalar hakurin ne ke da wahala din kayan sallah ba dole ba ne mm-hmm. duk da za a yi ba ka rasa kayan da za ka sawa abinci wata goma sha ɗaya kai ana abinci mm. dan abinci rana guda ɗaya tak kuma sai zo kawo wani dan a biya tsada kawai a bar musu kayan su mala a bar mu Allah kayan shi ka gani in watan ya ƙare ga in an yi arzikin ku ba za a yi ba kuma wallahi na ce maka duk mutumin da ya kuntata ma yan uwa musu ciwon ga wata dan ya samu arziki wallahi ba zai same shi ba wallahi tunda akwai hadisi sahihi cikin sahih bukhari manzo Allah ke cewa la yurham man la yurham wanda bai shi kan dan uwan musulmi ba to ya tabbata ni Allah ran tashar kiyama ba zan dube shi da idan rahama ba nagode sani barin dawo wajen pastor eh, eh, baraji eh, mun ka duba a cikin wannan kasa tamu wato taimakon juna mm-hmm. wato a al'adance ma mm-hmm. akwai shi a cikin wannan kasa tamu to mm-hmm. abu mamaki wannan taimakon kai da kai da taimakon juna da kare dan uwa in mm. yana cikin matsala da taimaka ma dan uwa yana cikin matsala duka yana bacewa haka shin me ke kawo wannan ja da baya gaskiya wannan magana magana ce mai tamani na tuna lokacin da muna yara a idan kaka ta yi in an zo yankan haƙi tsoho sai yana ce muna ku bar shibiliya da wasu zangarku mm. kada ku yanke duka saboda akwai waɗanda suke zuwa su yi kala mm. domin su samu abinda. za su taimaka mu kansu haka yake ga roron wake aka ce kada ku cince duka ku zan kabari mutane domin su zo su samu su ma su zama wani abu haka kuma na tuna lokacin muna yaran a idan akwai gajiyayyu cikin shiya lokacin da duk mutane suka zo zakarsu ɗauka na suka suna kai musu damma akwai wanda cizo na tuna shi da iya da yawa mata shirurutsa take yi har ya zama to bai iya ci da ɗiyan duka mm. amma duk da cizon a akwai cikin wajenmu sai kaga ya kawo mishi dame nan da nan sai kaga ya ta dame ɗari dame ɗari biyu shi kuma sai tashi wato taimako ana taimakon jama'a mm. amma kwane tashi kwane tashi wannan abun ya so ma bacewa ya bace ma yana bacewa to zamani ne kawo wannan ko halayyar jama'a ce mutane ta canza ana iya ce duka biyu mm. zamanin da kuma halin mutane domin magana Allah ta ce zuwa ƙarshen zamani zumunci zai rage in ma bai aniya bacewa sashi taimako da kuma eh, eh, ganin alhaki zai rage cikin duniya kuma mun gani yanzu mutanen son kai yayi yawa son kuɗi yayi yawa yau ko in an ce jama'a ga jama'a masu son kuɗi na ita gudu tunda suna iya su sai da iyayensu ma domin su samu kuɗi to wannan hali wannan kuma al'amari sai dai Allah mun shiga cikin shi ne yanzu tausayi ya rage taimako ya rage zumunci ya rage abubuwa da yawa sun rage wannan ya zama sai ka ce zamani ya kawo wannan mm. a taimako kuma ina so in magana akan kasuwanci kaɗan shi kasuwanci mutum ka ba wani ba dole ba ne eh ba dole ba ne tunda mm. tunda kayanka ne in ka bada to in baka bada ba kuma ba dole ba ne na ɗaya kenan abinda abba aso cikin kasuwanci shine ka ƙara ruwa wato abun ya yi yawa abin da dama kana saidawa dala ashirin yanzu saboda wannan lokaci ko kuma saboda wani hali ya shigo sai ka ce sai dala sittin za ka saida shi ka gani ba daidai ba ne tunda ko riba da ake cewa a ɗauke ta ma cikin fannin mi aka ce aikin gwamnati da sauransu mm-hmm. akwai maraj da ake sawa ta riba kada mutum shi wuce wannan mm-hmm. to idan ka tsaya ga wannan ba dole ba ne amma ragewa domin mutane su samu sauƙi da taimako wannan yana cikin abin da Allah yake so abin da kuma Allah yake sa albarka saboda haka idan kana da abin ka ba ka ka ba kowa to rike amma muna son mutane su sani yau in ka zama mai arziki yau in ka zama mai abu magana Allah ta ce an ɗauke ka kamar 'yan tandan Mm. wato arzikin nan na Allah ne wato wakilta ne wakilta ce Allah ya baka kuma ya kamata kai amfani da wannan arziki naka domin ɗaukaka Allah domin taimakon aikin Allah domin taimakon jama'a Allah wato shine mutane ba su gane ba tunda kana iya yau ka tashi matalauci gobe sai a je ka zama mai arziki yana iya kuma yau kana cike da arziki gobe sai ka tashi baka da komi wane ne yake badawa Allah ne yake badawa abin da Allah yake so ne dai mu girmama junanmu mu mu taimaki junanmu mu rike junanmu mu sa kuma zumunci ya bunƙasa wato ta wurin haka albarka Allah za ta sabko gare mu ga ƙasa duka gaba ɗaya. To Reverend eh, wannan matsala ana iya magance ta ko kuma ce wannan kissa ta 'yan kasuwa wanda suke nema a kodayaushe ƙazaman riba. Haka ta sai in ce ya zama wajen fanni biyu ko uku. Fanni na farko masu addini ya kamata su lezima wajen wa'azi domin su nuna ma mutane abin da ya kamata fanni na biyu kuma addu'a a yi addu'a domin ubangiji allah ya taimake mu cikin wannan sabon hali da ya shigo na mutane na son kai na duk abin da ka samu kai dai daga kai sai ɗiyanka babu ruwanka da sauran jama'a a yi addu'a ubangiji Allah ya keɓe muna wannan ya ɗebe muna wannan daga cikin wato rayuwarmu mm-hmm. na uku kuma gwamnati gwamnati ta yi shi ma yana iya ya ɗauki matakai hmm. in ya ɗauki matakai ya tsaye da waɗansu abubuwa ta wurin haka dole ne mutane su yi biya tun da doka ce wanda ya taka doka ko ya san doka za ta haushi eh to ina ganin wani lokacin ana cewa tun da shi ɗan kasuwa na da incin ya sa farashin da yake so ya sai da abu wannan ba ganin wata dama ce na sa su ƴan kasuwa su rika wuce gona da iri to dole sai kenan gwamnati ya ɗauki matakai ya ɗauki matakai ya tsaida ko farashin ai ya kamata a yi mishi limit hmm. Hmm. wato ba bari aka yi ba haka nan sa sake talala kara zube ka sayo abu dala ashirin ka ce yanzu dala ɗari za ka bi a kan shi ai ba daidai ba ne amma gwamnati tana iya ta ɗauki limit in ka sayo wani abu kaza ka biya duwan kaza to ɗan abu kaza ne za ka ƙara wannan shi kaɗai zai zama taimako wato ga 'yan kasuwa ga kuma jama'a duka gaba ɗaya. To bari in dawo kan sani duk da kiraye-kirayen da shugabannin addinai suke yi da kuma kungiyoyin wato addinin musulunci da ƙungiyoyin 'yan kasuwa suke yi na kira ga su 'yan kasuwa su rika rage kuɗin kayayyaki a lokacin irin wata kamar na azumi da watan sallah da dai sauransu amma har yanzu abin babu ci gaba shi me ke kawo haka eh to kamar da na ka bayani abin da ke haka duka wannan abin rashin imani ne babu imani ga zukatan mutane ai kamar da reveren ya gai ya kamata eh, su 'yan kasuwa su yi sauki kamar da ya gai ba dole ba ne sai an yi amma yin yana sa a samu babban lada eh, kullum yana ƙara jaddada shi fa azumi na Allah ne ibada waga ta Allah Allah ake ma ita shi kuma duk abin da kama Allah ka san ko zai saka maka tunda wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace matar Aisha yace ya Aisha istatiri bin nar walau bi shiƙe ki yi makanki sutura daga wuta ko da da tsagen dabino ne rabin dabino di ba ka ga rabin dabino ka tsaga shi ka ba dan uwanka musulmi yana sa yana wannan yana ka shiga aljanna saboda albarka wanga wata da yake Allah ne ake eh, azumin a gani to kenan in ka tsaka diba ga kenan duk mutumin da bai tausaya ba cikin wanga watan to kuma shi ma Allah ba zai tausaya mishi ba har abada tunda akwai dalilai akwai hujjoji kenan dai ba a cewa akwai tausayi tsakanin ɗan kasuwa da shi talaka shi ɗan kasuwa ka gane yawanci mutane ɗan kasuwa karya ne suke su ce ai daga sama ne abin yake abu ya yi tsada wani wani abin ba haka bane haka ne ba haka bane Allahu alam hmm. amma ko da abin yayi tsada hmm. kai dami ba za ka yi sauki ba saboda Allah da ya halicce ka hmm. dan ka samu rahama shi farko ka samu gafara shi kuma ka samu kubuta daga wuta in yayi tsada kai kai sauki mana ai akwai mutanen da ke so kaya kuma su rage farashi su taimaka mutane. To wasu ɗan ma in sun kai haka na, ana ‘yan kasuwa wasu suna ta su ka musu matsaloli saboda akwai wani lokaci ‘yan kasuwa su zo su sau kayayyaki a bar albarkacin wannan wata ko kuma wasu wasu lokuta domin talaka ya samu ya saya amma sai ka ga an yi dubara a janyo ma shi wannan bawan Allah matsaloli don ka a gaba ya ce zai ci gaba da irin wannan domin yana suna ganin kawai zai kashe musu hanyar samu ai kuma duk wanda ya wannan ka tabbata ba zai samu rahama ubangiji ba ba zai samu gafara ba wallahi lazim kuma sai Allah ya kona shi saboda duk mutumin da yake neman sauki ga 'yan uwa musulmi yanzu misali ana sai da shinkawa jika 20 ko 22 ka sayo ta ka za ka sai da ma 'yan uwa musulmi jika 17 ko 15 wannan in kai wannan ba 'yan kasuwa ba kowa zai je yayi wani abin shi ya daɗe bai yi ba Allah yana tare ka kai da kai wannan sauƙin kuma sai Allah ya baka nasara su kuma da suke neman arzikin wallahi la'azim ba za su yi arzikin ba har abada dinda ba su tausaya ma 'yan uwansu musulmi ba shi kuma za Allah ya ce man la yarham la yurham wanda bai yi jin kai ga 'yan uwa musulmi ba to tabbata kuma Allah ba zai sami jin kai ba don haka kake gani duk wanda ya taimaka ma ɗan uwa musulmi dibo ha annabi ya ce kwafa ɗaya na madara ko lemu ko wani abu ka ba mai azumi to Allah zai baka aljanna kwafa ɗaya kuka diba ka gani menene kwafa ɗaya to ina ga wanda za su tara abubuwa suna kawo masallatai ko lemun hari ko wani koko akwai wanda kullum ne sai sun san kai sun aje akwai wanda sai su sai abinci su taimaka saboda Allah don haka 'yan kasuwa imanin su eh, gabaki ne yake ka gane duk wanda ya wannan ai ba magana ce da annabi ya gayi ba mu muka gayi ba duk wanda ya taimaka ma dan uwa musulmi sai Allah ya taimaka mashi nagode eh, eh, reverend da yake lokaci ya zo ya zo oh, karshen sa a gurguje wani sako gare ku ko wani kira gare ku a wannan game da wannan batun. kira na shine na daya dai in ce ba dukan yan kasuwa ba suke sai da kayan su da tsada akwai waɗanda suna irin nasu ƙoƙari Allah ya saka musu da alheri sa'an na sani ba lokacin sallah kaɗai ba ko lokacin azumi ake sa kaya su yi tsada mhm. misali in akwai wani yunwa sai ka ga waɗansu ma suna aje abinci cikin shaguna su liƙe sa suna jiran wato ha ta yi ƙamari sai kuma a ƙara kuɗi don wato wasu suna fata a ce kowane lokaci akwai bala'i kowane bala'i domin su samu abin duniya waɗansu kuma sai damana lokacin da ana lokacin intaha hmm. lokacin nan suke ƙara kuma wato kuɗin wannan abinci to duk waɗannan abubuwa ba su da kyau kai ba ka yi abin kirki ba kuma ka hana wanda yake son shi yi shi kai irin waɗannan mutane wato irin zunubinsu su wato gaban ubangiji zunubi ne wanda gaskiya ban san yadda zan yi in kwatanta shi ba saboda haka kira da nake da shi zuwa ga jama'a muna cikin lokaci inda zuciyar mutane ta da kafa ga bidan Allah bari ubangiji Allah ya sa mutane su yi shi da zuciya daya dan magana Allah ta ce duk wanda ya bidi Allah da zuciya daya Allah zai bayyana gare shi kuma addu'a ta shine bari ubangiji Allah ya sa wannan bidan Allah da ake yi ta lokacin azumi ya zama wato albarka ga dukan wanda yake mai dan ubangiji Allah wato magana mun sani hausa suka ce in kai taki ɗaya zuwa bidan Allah ubangiji Allah zai yi da tara saboda haka bari ya zama ma duk wanda ke bidan Allah da gaskiya ya zama mishi hakanan kuma rahama Allah ta sabko cikin mu a bamu damana mai alheri mai albarka abinda nake fata kenan nagode reverend malam sani a gurguje eh, eh, wani kira gare ka eh, kamar yadda reverend ya gayi ka san lokacin ka mutane suna matse sai mutane su kawo cadarsa shine ake ce ma itikari shi kuma akwai hadisi wanda manzo Allah yake cewa man itikari ta'ama arba'in yawman la'anahu Allah duk mutumin da ya boye abinci ana yunwa talaka na mace har aka kwana arba'in to la'ana wala Allah ya la'ance shi Allah ya tsine mai albarka don haka shi sauki ga dan uwa musulmi shine addini ba wai a'a ashe da an kiran sallah a cika masallaci Allahu akbar a'a mazala na cewa wallahi la yu'min sabai hankalin sai ta suka ce kila man ya rasulullahi yace allazi la ya aman jarahu ba waye kahu yace wallahi bai bada gaskiya ba wallahi bai bada gaskiya ba wallahi bai bada gaskiya ba sabai suka ce wani ne ga rasulullahi yace wanda zai ce koshi makocin shi na kwana da yunwa wannan babu imani a gare shi yana cewa la yumin ahdakum hatta yuhibbu la akhi ma yuhibbu li nafsi ba a yarda da imanin ɗayan ku ba a amince miki, ba a same hannu sai ka so dan uwanka fiye da kanka yanzu misali akwai wanda yau in ka je gidan shi zaka iske abinci kala kala ya kai kala goma amma wani bai wuce ya sa gumba bai murtsaka da dan galasinin labiyar ya sha kuma ya je ta ibada shi wanga ya zuba abinci ya kai kala goma wanda zai ci bai ci kala biyu ba in ya so sauran a ba karnai sauran a zuba fubel sauran eh, musosi su canyi amma ga makwabcinka yana kwana da yunwa gumba zai samu da kyal ya sai tarla biyar ko tarla goma ya san dan samu sikandila biyar ya sa ya samu galas ya sa kuma kuma ya ci gaba da ibada to yaya za a yi Allah ya saukar da rahama shi bai yiwa ne to a bangaren kasuwa mu abin da muke kira ga yan kasuwan mu in dai suna son rahama ubangiji suna son kubuta daga wuta to dole duk abin da yake na saidawa wanda musulmi za su amfani da shi dole su maido su kare farashi ko da su an samu su tsada su tafi girman Allah da ya halicce su gaban Allah za su tashi in an saida maka shekka kai ka zo ka saida dari da hamsin ka nemi karamar riba in yi so ka bar hamsin kin ka ga abin da Allah zai maka wallahi tallahi duk wanda ya haka kahin azumi ya kare wallahi sai Allah ya arzuta shi wannan ba shakka ne eh. To madalla eh, malamai wanda suka bi mu sadaka a cikin wannan muhara ta yau wato da muka mai da hankali kan tsadar abubuwan masarufi a daidai wannan lokaci na watan azumi abinda za a rike anan shine dai mutane su ji tausayi su yi ji tausayi su taimaka wa mutane a lokacin da suke bukata ga 'yan kasuwa wato kazamar riba ba ita ce za ta ma ka arziki ba dole sai da tausayi a taimaka kama juna muna fata wannan mahara ta na yadda al'umma za su taimaka wa junansu ta yadda kuma 'yan Nijar za su taimaka junansu domin a zamna tare a tashi tare muna fata kuma za su aiki da abubuwan da suka ji a cikin wannan mahara ta mu ta yau Baraje Jargu kuma kana mamba na wannan kungiya ta Kirsoci da Musulmi wato Sidir kuma kana ma'ajin kuɗi na wannan kungiya sannan mun gaito wato Malam Sani Sabiu wato Suleiman kakakin wato kungiyoyin addinin Musulunci haka kuma shugaban wannan kungiya ta ISEP. Ina fata wato duka wato abubuwan da kuka bayyana kuka faɗi a cikin wannan muhara za a amfani da su. Malaman da suka taimaka mana a bisa kan injin Malam Gunga lasar ne ni malaman ma'ada nake ce da ku sai kuma wani mako na gaba idan Allah kai mu a huta lafiya.